Amma uwa أما بعد والسلام mu da saduwa a majlisi na ashirin da دقاء cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano Allah ya bamu wannan gari tsari da aminci da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 21 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da goma ga watan uku shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu tashi aya ta shida a cikin suratu fussilat amma za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa kika turo wannan ya ce don Allah ya hukuncin sujada yake yayin da mutum yake karanta alkur'ani ya zo gurin sujada idan mutum ya yi sujadar wani tasbihi zai yi nam ita sujada ta tilawar alkur'ani sunna ce ba wajiba ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan an yi a gabansa wani sahabi ya karanta ya yi sujadar ya yi tare da shi wani ma ya yi da yi sujadar ba sai da yi tare da shi ba da aka tambaye shi sai ya ce ai kai ne a mai karatu wato bi ma'ana kai ne mai karatu idan kai za ni to cewar wanda bai yi sujadar ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba wannan ya nuna kan cewa ba tilas ba ce ba farilla ba ce amma sunna ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya yi a tare da sahabbai haka dalika wata ran ya karanta aya ta sujada yana kan mimbari yana hudu da sai sako ya sujada kike sujada tare da shi da sake karanta ta a wani yayin sai suka yi shirin za su sujadar sai bai sako ba a ya nuna kan cewa wannan wato baya daga ba ba azima bace bi ma'ana ba dole bace ba a ce akwai wani tasbihi da ake karantawa ba Allahumma illa abinda aka ruwaito na cewar Annabi sallallahu alaihi sallam da ya sujadar na ga hadisin Aisha ne radiyallahu anha ina cewa sajada wajhi lillazi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته كما wani sahabi ya zo ya gaya ma annar sallallahu alaihi wa sallam mafarki da ya yi cewa yana karatun alkur'ani ya karanta ayar sujada sai ya ji yana mafarki sai ya karanta ayar sujada sai wata bishiya sai ya ga wata bishiya ta yi sujada kuma a cikin sujadar tana cewa tana yin addu'a Allahumma tubli biha ajra wa ba'anni biha wizra wa taqabbalaha minni كما تقبلتها من عبدك داود اللهم اكتب لي بها أجرا وضاء عني بها آه وزرا واجعلها ذكرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود abubuwa guda hudu ya je tana faɗa Allah ka rubuta mu lada a wajenka da wannan sujada kuma ka sauke wato ka kare da zunubi da barina kuma ka sanya ta ajiya gare ni a wurinka kuma ka karɓe ta daga gare ni kamar yadda ka karɓe ta daga bawanka dawo yace sai ya ji wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujadar tilawa sai ya ji shi yana yin wannan addu'a waɗannan guda biyu su suka zo mutum ya haɗa su ya yi su a ciki duk sun zo daga sunna kun kuma ba da yi ba a ya yi tasbihi babu laifi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dangane da hadda hisma rabbikal a'la yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan a cikin sujadar ku wato kuke subhana rabbiyal a'la ku kaga yayi itlaqin sujada kuma yace amma sujud fajtalihu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum sujada ku yi kokari ku dage wajen yin addu'a domin lalle ya cancanta a amsa muku saboda haka idan mutum ya yi tasbihi din ma yace subhana rabbiyal a'la sannan ya roki Allah ya yi addu'a ya yi abin da ake nema a cikin sujada amma ya yi wannan wanda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fi falala ina cikin addu'o'in da Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani Allah ya ji da rahma ya tattara a cikin littafinsa mai albarka Kishnul Muslim mutum ne yace idan mutum ya dago daga sujadar shin zai yi sallama ko kuwa kawai zai ci gaba da karatunsa ne a idan ya ɗago zai ci gaba da karatunsa ne ba a yi mata sallama tunda ba sallah ba ce zai yi amma kabbara ta sunkuyawa zai kabbara ta ɗagowa musamman in a cikin sallah ne an yi saɓani in ba a cikin sallah ba ne zai yi kabbara ko ba zai yi kabbara ba wal asul zai yi kabbara a kiyasan akan sujudu tilawa akan sujada ta cikin sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane sunkuyo da ɗagowa na sallah muna yin kabbara duk da yake sujada ba sallah ba ce, amma daga cikin malamai akwai wanda yake ganin ta sallah a juzu'i na sallah saboda haka ya sharɗanta mata tsarki a in mutum ba shi da alwala ba zai yi ta ba kamar yadda yake mazhabar mali. ya kuma sharɗanta mata lullube al'aura ya kuma sharɗanta mata fuskantar alƙibla amma daga cikin malamai magabata wanda daga cikin su akwai sa'id ibn al-musayyib kuma wannan ne zaɓin waɗansu malamai da suka zo daga baya kamar shekul islam ibn taimiyya cewa ita wannan ba da ba sallah ba ce sharaɗin sallah ba sa kanta saboda haka mace kamar in tana karatu ko babu lulluɓi a kanta in ta zo ayar sujada za ta iya yin sujada ɗin a bisa wannan mataba ta sha'ir ibn musayyib kuma ya fi bisa ya zamanto mutum ya tsallake sujadar da yi ba ko kuma ya shiga cikin takura na idan zai yi sujadar sai ya kamar mace ta je ta ɗauko kayanta na sallah ta sanya domin ta yi sujada sai dai sujada ba sallah ba ce kamar yadda shi Said ibn Musayyib kuma in ban yi wahami ba kamar shi ne ma ra'ayin da Imam Bukhari yayi ishara a kansa kamar wannan shi ne matabar Imam Bukhari hmm. haka ne haka ne ne rubutun Bukhari na'am sannan wanda yake fatawa nake nema akan tsifar gashin kai saboda wankan haiba wasu malaman suna cewa ba sai an yi ba wasu su ce sai an yi Allah ya ƙara wa lafiya da jinkiri mai amfani amin a tsifar kai da wankan haila a ko wankan janaba ba dole bane ba dole bane domin yadda ummu salama ta sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata yadda za ta yi wankan janaba shine za ta zuba ruwa a kanta inda ta ce inni imra'atun ashuddu bakra ra'si ni mace ce wadda nake daure kitsan gashi na da karfi afa anquduhu li ghusl janaba zan warware shi da wankan janaba sai yace a'a ya isa kawai ki kwarara ruwa a kanki ki jijjiga kan sannan ki kwarara ruwa a sauran jikinki ta idan an ci tsahurki sai ga ce zama to kin yi tsarki ya ce mata ta wanke ta wanke kanta ba to waɗansu sun ruwaito wannan hadisin da ziyada fa'an anquduhu da ghusl janabati wal hayd dan wanke shi zan kwance shi ga wankan janaba da haila sai ya ce mata a'a a wannan ziyadar ba ta inganta ba saboda haka amma tunda an abin da ya tabbata ga wankan janaba shine zai tabbata ga wankan haila duk domin dukkanin su wankan tsarki ne waɗansu malamai sun ce sai an kwance a wankan haila saboda a riwayar hadisin Aisha radiyallahu anha wanda waki ibn al da ya tashi ruwaito hadisin sai sai ya takaita riwaya na lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha yayin da sai haila lokacin hajjin bankwana ya ce mata unqubi wa asaki wa mutashifi wa thumma ghtasili ya ce mata ki wanke wato ki fince daurin kanki da kika yi kitson kanki da kika ki tsefe kan sannan ki wanka to sai watiya Bai tashi riwayar wannan hadisi sai ya ce an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai haila da ta kwance kitsan kanta ta tsefa kanta sannan ta wanka sai Imam Ahmad ya ce wa yake faɗan wannan sai aka ce wati ne wati malamin ka ne yace suka ce ai takaita hadisin yayi ce wa yajuzu lahu an yakhtasif ya halatta a gare shi ya taƙaita hadisi domin ya takaita hadisin sai ya fitar da shi daga ma'anarsa sai ya fitar da shi daga ma'anarsa imam ahmad ya masa inkari saboda ba a san wata sunna da ta zo da take cewa mace mai haila ta kwance ta domin wanka ba shi yasa imam ahmad ya yi inkarin wannan riwayar ga malaminsa wato wakiyar ibn al-jarrah rahmatullahi alal jami ah, sannan wannan ah, bayan addu'a ta ce Allah ya ji ɗan hajiya da sauran magabatanmu baki ɗaya ya ce malam mahaifiya ta ce ta samu hatsari da kusan shekara biyu ba ta azumi a sakamakon ta samu matsala a kwakwalwarta har yanzu ba ta dawo daidai ba shin ciyarwa na kanta amma wani lokutan tana iya gane mutane amma har yanzu tana bayi a jikinta na gode Allah ya ƙara mani lafiya amin a wannan wadda kwakwalwarta ta samu tabuwa da irin wannan ta zamanto ba ta da wato a mallakar hankalin kanta domin duk wanda zai rinka bayan gida a jikinsa tabbata da mallakar hankalin kansa a in dai ba wato ya san yana yi din ba amma wanda yake yin bayan gida a jikinsa baya bai san ma yana yi ba tabbas wannan ba shi da hankali wanda yake ba shi da hankali an ɗauke masa wajibin bin Allah saboda haka azumi baya kanta wanda fa azumi baya kanta ko ciyarwa ba za a yi masa ba duk kamar mahaukaci ai ba za a rinƙa masa ciyarwa ba saboda shi babu taklifi a kanta babu sallah a kanta babu azumi a kanta Allah ya wannan ya zama to kafara a gare ta kuma abinda ta kasance tana yi yayin da take lafiya haka Allah cikin karincinsa da rahamarsa aka zai ci gaba da ba ta wannan lada inda Allah ya san da ba don wannan larura ba da za ta zama cikin masu sallah da masu azumi Allah kuma ya sa ya zama to mata kamar to sai wannan yace dan Allah a faɗakar da jama'a mata suna sanya hijabi su rufe yaro a hijabin har ya kai ga yara suna mutuwa a kasuwanni to a gaskiya ne wannan a tsare rai wajibi ne a tsare rai shine abin gabatarwa bisa dukkan wata ka'ida da za a yi. saboda haka idan mace tana ganin kun wato bata lullube mayafinta ba ya rufe bayanta wanda zai sa yaron shi ma ya zamanto an rufe shi wannan zai sa hijabinta bai bai rufe jikinta sosai ba bayan ta zai fito to a sannan ta je ta sanya ta lullube yaron ga zafi da ake yi tana yawo kuma a cikin gari a kasuwa wanda wannan zai iya sanya yaro ya rasa iskar shaƙa har ya kai ya zuwa ga su makoma ya mutu wannan idan ce wannan hakika ta zama ta sabbaba kisan rai ta sabbaba kisan kai wajibi ta buɗe shi ya sha iska ko da ko wannan zai bayu ya zuwa da cewa ta takaita wajen hijabi ta takaita wajen hijabi wannan uzuri ne a gare ta domin ta yi haka ne domin tsirar da rai kuma in ta ce sai ta yi hijabi ko da zai kai ya zuwa ga wato yaro ya mutu to sai ta biya to za ta biya magadan wannan yaro biya kuma ta sabbaba ita ta sabbaba rasuwar ba ta yi azumin kafara saboda ta sabbaba salwantar rai don haka a kula da yadda fiƙihu yake akwai fiƙihu la'aulawiya a wato fiƙihun yanda ake ni ake ba abubuwa abin ya fi muhimmanci a gabatar da shi bisa abin da yake koma baya wato tsare rai tsare rayuwa shine abin gabatarwa bisa yin hijabi tsayar da wata. to wannan za in za su dabara kuma wannan ya rage nasu ni ba tela ba ne ba san yadda ya yi ba in za su ayo ai waɗansu ma waɗansu ma ƴan wata ƙasar goyon gaba suke yi ba goyon baya ba ko ɗan waɗansu ƙasashen su goyon gaba suke yi wanda goyon gaban shi zai iya zai tsare za ta iya sanya hijabin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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إن قل أئنكم لتفكرون يكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من خوفها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا توءا أو كرها قالتا أتينا صائعين وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوغى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهضا ذلك تقدير العزيز العليم نعم Allah ya ce inna ma ana basharun mithlukum ce ne ni mutum ne kamar ku yuha ilayya da ake yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautawar ku abun bauta ne guda daya tastaqimu ilai dan haka daidaitu ku tsaya kyan zuwa gare shi firo ku nemi gafararsa wa wailun lil mushrikeen kuma halaka ta tabbata ga masu tarayya da bauta da shi wato wannan jawabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da mushrikai suka ce su zukatansu suna cikin rufi kuma duk kuma kunnuwansu akwai nauyi a kai ba za su saurare shi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce ya da su shi fa mutum ne kamar su bi ma'ana ba shi da iko akan buɗe zukata zukata a hannun Allah suke kuma a ciki wannan ya kunshi inkari a gare su wato domin da suka ce zukatanmu suna cikin rufi kuma kunnuwan mu a toshe suke wato ma'ana ba su da shirin fahimtar zancensa yace to ni fa mutum ne kamar ku ta yaya ba za ku fahimci zance na ba saboda haka a cikin wannan akwai inkari a gare su a kan cewa abin da suke nunawa na kan cewa ba sa fahimta kuma ba su da shirin su fahimta wato ba wai dan ba sa fahimta din ne. domin magana da suka ji ba magana ce ta mala'ika ba ballantana su ce wannan wani jinsi ne ba namu ba ko magana ta aljan ballantana su ce mu ba jinsin aljanu ba ne. a'a magana ce ta mutum kamar su shi yasa Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan raddi da cewa ni fa mutum ne kamar ku wannan tabbatar da bashariya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira dan adam bashar asalin ma'anar bashar daga bashara ne fata saboda shi dan adam Allah madaukakin sarki ya yi shi tsirara sannan ya saukar masa tufafi wanda zai rufe tsiraicinsa saɓanin sauran halittu kaga dukkan wata halitta Allah ya lullube ta in raƙumi ne da irin gashinsa alwabar idan ya ce ita ma da irin gashinta idan musa ce da irin gashinta in ya ce da gashin buzunta kowane irin dabba Allah ya yi masa tufarsa amma ɗan adam sai ya yi masa tufa wanda shi zai je ya nema ya rufe tsiraicinsa wato yana buƙatar da ya rufe tsiraicinsa to kuma akwai tsiraici wanda ya fi wannan muhimmanci wanda zai buƙace shi shine abin da zai rufe tsiraicin zuci shine sifar takwa shi ta Allah ta'ala yake ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair ya ku ɗan adam mun saukan muku da tufafi da suke rufe muku tsiraicin kuma domin domin ado a gare ku amma sifar tsoron Allah wannan ita tafi alkhairi to kaga cikin hikimar Allah sai yayi dan adam zai zabi irin sifar da yake so ya sa ko ya sa wando da riga ko ya sa doguwar riga ko ya sa babbar riga ko ya sa wando da shadda na kaya ko ya sanya ko ya daura zani ya sanya doguwar riga ta zalefa. amma dabbobi fa suna da zaɓi yadda Allah ya yi su da wannan tufar ba za su iya canza ba wani yana daga cikin fifikon da ɗan adam yake da shi to shi sa da yake ita shi yaren larabci yare ne mai hikima mai fasaha sai ya kira ɗan adam da bashar wato mai bayyana fata mai bayyananniyar fata don cikin halitta shi ne yake da wannan sau to haka aka kira shi albashar sannan Allah ya faɗa ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya musu cewa ni mutum ne kamar ku to amma ya ce yuha ilayya ana wahayi ya zuwa gare ni wannan shine bambancin sa da sauran dukkan dukkan mutane ana yi masa wahayi kuma wannan ya isa bambanci domin cewa ana yi masa wahayi ya nuna kan cewa shi zababban Allah ne kuma ya nuna kan cewa yana da Allah ya bashi malaka ya bashi kudura ya bashi karfin saduwa da almala'ul a'la zai iya saduwa da mala'ika zai iya saduwa da mala'ika ya ga mala'ika a inda a asalin halittarsa wanda ɗan adam in ba wanda Allah ya in ba ba annabi ba wanda Allah ya fifita halittarsa ya zaɓi halittarsa ya sanya zai iya mula zai iya haɗuwa da da wato almala'ul a'la manyan wato manyan manyan halittun Allah ba zai iya in ba irin su ba ba za su iya ba to menene wahayin shine wannan cewa abun bautar ku abun bautawa ne guda daya wato tauhidi wato shine ta shine zubdar saƙon da aka yi wahayi daga gare shi zuwa gare shi don haka idan ka ubangijin ku shine ubangiji guda daya wato abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya? to ku miƙe kyam zuwa gare shi al-istiqama ana nufin mutum ya tsaya tsayuwa ta gaskiya da islasi mm. ko a hausa za ka ji ana cewa wane ai mutum ne mustaƙim hmm? ko ba ana faɗin haka a hausa ba in aka faɗi cewa wane ai mutum ne ba wato cewa bai san shi ba bai san magana biyu ba magana ta ɗaya ba to tsayayye ne to ma'ana ku tsaya ƙyam da islasi da gaskiya ta wato ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa akan abin da kuka yi na da da kuma akan cewar tsayuwar taku bata zamanto ta daidaita ba wannan umarni da istiqama ya zo a cikin alqur'ani anan haka zalika ya zo a cikin suratul hud a suratul suratul hud a karshen ta fastaqim kama umirta wa man taba ma'a ka tsaya kyan daidai kamar yadda aka umarce ka ah, da kuma inda Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul shura ko yace falizalika fad'u kafin kama umir saboda to ya zuwa ga wannan kai kira kuma ka tsaya kamar yadda aka umarce ka kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi sallam magana tsaya da mutum da ce baya ba zai sake tambayar wani ya ba shi ta shawara ba ta wasiya akan abin da zai yi ce qul amantu billahi thumma istaqim ta ce na yi imani da Allah sannan ka nemi daidaito a kan to domin ita istiqama ba ta yiwuwa ɗari bisa ɗari dole sai aka haɗa ta da istighfari Allah ya ce wastaghfiru kuma inda ibnu rajab ya ce saboda Allah ya san ba za mu iya istiqama yadda Allah yake so ba dole sai an haɗa da istighfari akan tafsiri da aka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu wa tuhsu ku daidaita ku tsaya kyan kan bin Allah amma ba za ku kiyaye dukkan ayyukan bin Allah ba walan tuhsu ai ba za ku yi isa ba ku kewaye dukkan ayyuka dole sai da tafsiri to shine wannan tafsirin Allah yake tafsiro. to a cikin wannan bayan wannan to da ake wannan umarnin shi da makami ne na rabbi ga mushrikai sai Allah kuma yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin abin da zai faɗa yace wailun lil mushriki kuma halaka ta tabbata ga mushrikai zai iya daukan cewa wa wailun lil mushriki baya daga cikin abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu sai ya zamanto magana ce ta Allah bayan Allah ya yi wannan umarni ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ta faɗa musu cewa abin bautar su abin bauta ne guda ɗaya don haka su tsaya kyam akan kan a gare shi da gaskiya kuma ku nemi gafararsa to sai kuma Allah ya ce to halaka ta tabbata ga mushrikai wato idan ba su karɓi wannan saƙon ba da tauhidi suka ci gaba da shirka to halaka ta tabbata a gare su alwai kamar yanda aka fassara shi wani wadi ne a cikin wutar jahannama kuma yana ɗaukan ma'anar wato narko ban tsoro na azaba wato tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai ko halaka ta tabbata ga mushrikai sannan Allah ya bayyana waɗannan mushrikai da sifa guda biyu daga cikin sifofinsu amma sifofi ne waɗanda suke masu tara munin halin da ke tare da su sifa ta farko yake layi la na zakka su ne waɗanda ba sa bada zakka wato ma'ana su ne marowata masu ƙauro masu ba sa son a yi alheri ga bayan Allah domin zakka ba a farlanta ta ba sai a Madina saboda haka ba zakka ake nufi ta musulunci ba wanda ba tun da zakkar musulunci ba a ce ma kafirai su bayar da zakka ba amma an umarce su da su kasance masu kyautata ma musulmai shi yasa ake zargin su da wato rashin kyautata ma musulmai kamar yadda Allah ta'ala ya ce ranar lahira za a ce da su ma talakatun fi safar qalu lam nakum minal walam naku nut'imul miskin ba mu kasance muna sallah ba ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba kuma aka ce innahu kana la yu'minu billahi al'azim wala ya ala ta'amil miskin ya kasance baya imani da Allah mai girma ba kuma ya faɗaitarwa akan ciyar da miskini saboda haka mushirikai ba sa ba da zakka ma'ana ba sa son taimakon bayan Allah ba sa wato ba sa kyautata ma miskinai ba sa faɗaitarwa kan a kyautata ma miskinai fassara ta biyu wadda ita ma malamai sun yi ishara a gare ta kamar ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayh haka dalika shehu abdullahi shi ma a tafsirin sa yayi ishara ga wannan fassarar cewa alladina la yu'tuna zakata wato ba sa yin ayyukan da'a da za su tsarkake shi saboda haka ai ba sa yin tarkiya domin ayyukan bin Allah su ne suke tsarkake zuciya wanda babba a cikin waɗannan ayyuka ja gaba a cikinsu shine imani wanda ya shi ne tauhidi tauhidi shine matakin farko na tsarkaka zuci domin shine abin da zai ba ma zuciya yancinta daga bautar wani ba Allah kuma shine abin da zai sanya ma mutum jin cewar za a yi masa bincike za a tambaye shi kuma akwai haƙƙi a kansa haƙƙin da ya fi komai haƙƙi shine haƙƙin mahaliccinsa to kaga wannan zuciya ta san wannan sarki ne ga zuciya wanda wanda bai ba shi da wannan sani yana cikin dauka wanda ba wanda zai san munin wannan dauɗar sai wanda yake yayi mu'amala da irin waɗannan yaga irin anan wato yaga irin tsananin a ƙeƙashewar zuciya da ke tare da shi sannan sifa ta biyu ita ce wa hum bil akhirati hum kafirun sannan su masu kafircewa ne da ranar lahira su aka maimaita su aka ce wa hum bil akhirati hum kafirun wannan ne su da ranar lahira su fa kafirai ne wato an karfafa rashin imanin su da ranar lahira wanda wannan shine yake nuna cewar abin da yasa ba sa yin zakka ba sa tsarkake zuciyarsu don suna ganin ba su yadda akwai lahira ba ba sa ba da zakka ba sa taimakon bayan Allah don ba su yadda cewa sakamakon za su same shi a lahira ba tun da sun karyata da ranar lahira domin sun nutse a cikin neman duniya kuma sun yi inkarin lahira duk wanda yake wato ya sanya sharholiya a gabansa to ko dai ya yi inkarin lahirar ko kuma ya rayuwar wanda ya yi inkarin ta ya manta da ita kwata-kwata idan ya ji an yi zancen lahira sai ce ku aiki ku illar ku kenan ba a magana kirki tare da ku saboda za a aka masa jin daɗin duniya wanda ya nutse a cikin sha'anin duniya to sai ya yi wani ɗan inkari inkari na lahira ko bai karyata ta ba ba ya so ya tuna a da shi ita don haka ba za ka ga ba zai so ya je jana'iza ba makabarta ba zai so da je ziyarar makabarta ba saboda abinda duk zai tunatar da shi lahira baya so to wannan halin kafirai ne sannan kuma a bisa al'adar alkur'ani Allah ya faɗi sakamakon waɗanda yake su ne a bisa akasin waɗannan yace innal na amanu wa amilus salihat hakika waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ba abin yankewa ba wato lada na dindindin ba za a yanke musu ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna hada la rizquna ma lahu min nafas wannan shine addinin mu babu karewa a gare shi ko kuma ghairu mamnun ai ma la yumannu bihi alayhi za a ba su lada wanda yake ba abinda za a yi musu gori da shi ba Allah baya gori wajen ranar lahira ranar lahira ba za a ba su wannan ladan a matsayin gori ba bal za a ba su wannan rana da matsayin falala daga Allah da kuma sakamako da abin da suka aikata kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati Allah a cikin a cikin suratul a'raf wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha ma kuntum ta'malu a kira su cewa to ga aljanna an gadar da ku ita saboda abin da ku kasance kuna aikatawa kaga babu gori a cikin wannan kuma Allah ta'ala ya ce musu ulaiku humul wadisu waɗannan su ne magada yanzu za a yi maka gori akan abin da aka baka na dukiyar gado wani zai zo ya maka gori akan dukiyar gado da aka baka in za a yi maka gori to kai ka shigo mana kai ma ka zama to ka ce kai ma a baka kuma a saka cikin magada bayan kai shi gige ne to kaga babu zancen gori to haka Allah ya haka Allah ya shibanta yan aljanna magada ne shi saboda haka babu gori a cikin abin da Allah zai ba su to sannan Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira wato mushrikai ya kira kafirai da tunatar da su ayoyin Allah ya janyo hankalinsu Wani ya daga cikin tausayin Allah da tausasawarsa akan wato ko da suka ce mu zukatanmu suna cikin murfi suna cikin rufi suna cikin abin da aka rulluɓe shi kuma kunnuwanmu da nauyi ba za mu ji ba duk da haka Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da a gaya musu a janyo su zuwa ga ayoyin domin ko mutum ɗaya ne aka samu ya fahimta wannan arziki ne sai Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ce ne ku yanzu ku kuna kafirta kuna kafircewa ne da wanda ya halicci ƙasa fi yawmayn a cikin kwanaki guda biyu da taj'aluna lahu andada kuma kuna sanya masa wato ababan wato abokan tarayya annib shine wanda yake kini wanda yake daidai wa daida wato kuna sanya ma Allah waɗanda suke su ne daidai da Allah wato a cikin allantarsa a cikin haƙƙinsa na ai zaman da shi ne abun bauta wato shi da ya halitti ƙasa a cikin kwana biyu to al'ibra a nan wajen shi ne janyo hankali ya zuwa ga halittar ƙasa ƙasa da ake abin da ake nufi da ƙasa wannan duniyar da muke ciki da abin da ke cikinta na duwar watsu da koguna da da ba tsibirai ba ne ake ce ma manyan koguna ocean na'am tekuna da teku da koguna da halittu halittun na ruwa da halittu na doron ƙasa kuma halittu na doron ƙasa ɗin akwai tsirrai akwai masu numfashi kuma a cikin halittun ma masu numfashi ɗin, akwai halittu waɗanda suke ido baya ganin su to kaga da kowanne akwai fanni na ilimi a kansa abin da ya shafi ƙarƙashin ƙasa da duwar watsu shi ake karanta fannin geography da geology abin da duk yake bayani yake bincike akan wannan ga kuma abin da yake na dabbobi biology shi kuma biology din aka kasa shi akwai marine biology shine dabbobin cikin teku da cikin ruwa sannan a cikin dabbobi din ma a cikin biology din akwai a botany abin da ya shafi rai sannan kuma akwai akwai kuma zoology abin ya shafi dabbobi waɗanda yake masu numfashi sannan akwai ƙananan dabbobi da ba a ganin su microbiology duk waɗannan fannoni ne da ake sanin halittar Allah ta ƙasa kuma duk abu ne wanda ya shafi ƙasa ko ita ce an so ma ambatanta ba wai don ita ce farko a cikin halitta kamar yadda za mu gani a'a don ita ce farko wajen janyo hankali akan ai tunani akan ta to Allah da ya halicci ƙasa ya halicce ta fi ne a gwargwadon kwanaki guda biyu waɗannan kwanaki malamai sun yi saɓani alƙur'ani bai yi bayanin ko ko waɗanne ba ne amma yana ɗaya daga cikin abin da alƙur'ani ya tabbatar da shi kamar yadda littafan farko littafan yahudawa da nasara kamar yadda yake suma a cikin bible haka suka tabbatar da shi cewa Allah ya yi halitta cikin kwana shida ya yi halitta cikin kwana shida sai dai su a wajensu an fara halittar sun ɗauki wato halittar da waɗannan kwanaki da muke da su na mako litinin talata laraba alhamis juma'a da sauransu to malamanmu na musulunci waɗansu suka ce a waɗannan kwanaki da ake nufi ana nufin kwanaki da kowane kwana ɗaya a shekara dubu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'udun rana ɗaya kwana ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce daga abin da kuke ƙidayawa. saboda haka kwana shida ɗin abin da ake nufi wato kwanaki dubu sau shida shine ake nufi domin shi kwana abinda aka san kwana ɗaya shine kwana da yake da wuni da dare wuni da dare ai ya rataye ne da duniyar ko ita duniyar da rana da take bayyana ga rabin duniya sai a samu wuni sannan ta ɓuya ga rabin duniya a samu dare to idan wannan ana maganar farkon halitta lokacin da aka fara da ƙasar wataƙila ma ranar ma babu ita ku ta yaya za a samu kwana ɗaya inda ba za a san kwana ɗaya inda sai an halicci ƙasar tunda kwanan an rataya shi da ƙasar ne ko an ce an halicci ƙasar a cikin kwana biyu saboda haka wani kwana ake nufi a lokacin ba babu ƙasar tunda kwanan an rataya shi da ƙasa ɗin ita kanta da duniyar saboda haka malamai suka ce wannan abu ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗe shi wato gwargwadon abin da mu muke gani shine kwana ɗaya to shine gwargwadon da Allah ya halicci ƙasa yayin da ya tashi halittar ƙasa wato abinda daga baya muka san shine tsawon kwana ɗaya awa 24 kenan kamar yadda zamu ce duk da yake yanzu an ce yanzu awa 24 ma mata cika ko na ga wani ban karanta ba na ga wani article a cikin economy cewa scientists sun ce yanzu kwana ɗaya bai kai awa 24 ba Amar ka karanta? Mm. Bai kai awa ashirin da hudun ba. Na? Asu, ai ma shi ne bai kai ashirin da hudun ba malam sayi. Wato ka ce ga kunnan ka ce ka ce a'a ga kunnan ka ce Amma wannan la'alla in har sun tabbata kun kusan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taqarabu zaman zamani zai takura zai zama to wannan ishara ne in har ya tabbata ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka bayar kenan cewa hakikatan lokaci zai zai taku ala ayi hal wato wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alkur'ani ko muke imani da shi tare da rashin sanin hakikani yaya miƙidarin yake amma gwargwadon shine kwana biyu kamar yadda Allah ya kwana ɗin zai iya zamantowa kwanaki a wajen Allah ko kuma mu kwanaki a wajen mu amma Allah maɗaukacin sarki da ya faɗa mun gaskata kuma wannan ba yana nunin cewar Allah ba shi da ikon da halicci ƙasa da kun ba duk al'amarin Allah in ya so shi zai ce kun fayakun amma nunawa ne Allah maɗaukacin sarki yake mana da cewar shi kansa Allah tare da cikar ƙudurarsa da ikonsa a kan yayi abu lokaci ɗaya amma ya ɗauki lokaci a hankali a hankali yana yin sa don ya nuna mana mu ma in muka tashi yin abu yi shi daki daki a hankali a hankali mataki mataki wannan akwai hikima ko kana da iko ka yi shi lokaci ɗaya wato ka yi shi mataki mataki kar ka ce za ka taso lokaci ɗaya ga baki ɗaya ka ce za ka yi shi a cikin gaggawa to wato Allah da ya yi wannan yanzu shi ne za ku kafirce masa wato ku ce babu shi kuma ku sanya masa waɗanda suka yi daidai da shi domin duk wanda ya sanya ma wanda ya yi daidai da Allah to ya kafirce ma Allah domin bai kaɗaita Allah ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi duk wanda ya ce ya yarda da Allah kuma ya yarda akwai wani wanda yake yana yin abin da Allah yake yi da yarda da Allah domin shi haƙƙin Allah ka yarda da shi shi shi kaɗai babu kamarsa to shine farkon abin da Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira su ya mishi inkari ce to zalika rabbul alami. ko wannan wanda ya halicci kasa din kuma ya halicci shi cikin kwana biyu shine ubangijin talikai wato shine ubangijin dukkan halitta mamalla shine mahalicin dukkan halitta dukkan talikai kuma mamallakin su ala fiha rawasi kuma ya sanya matabbatu a cikin ta ababan tabbata wato su ne kafaffu duwatsu an ambace su da sifofinsu don daga an faɗin su tunaninta zai koma kansu ya sanya a samanta kafaffu menene a saman ƙasa wanda suke a tafe su ne duwatsu to akwai aya a cikin duwatsu saboda duwatsu ɗin nan a kafa suke ba wanda ya isa ya motsa su ba wanda ya isa ya motsa su kun za ga wani dutse ya wani dutse sai ka gan shi kamar an yi masa girgire akan wani dutse kamar an yi masa agogo kamar za a yi iska ta faɗo amma duk iskar duniya ba za ta mota shi ana nan inda yake saboda Allah ya kafa shi banda kuma wanda yake an kafa shi a cikin kasa kuma duwatsun nan iri-iri akwai waɗanda suke masu ƙayatarwa wajen ganin su kamar irin duwatsun kamar irin duwatsun da kake gani a wuri a irin wanda kore da lullube su kamar wani bangare na Mount Everest in kuka je Tanzania in za su ganshi ko da shar da ban sha'awa wani ma kankara ce ta lullube shi gabaki daya ka ganshi shi fari da ban sha'awa kamar duwatsun da suke tsakiyar Europe na Alps in ka je daga bakin a gefen a gefen korama koramar Geneva, lake Geneva, in ka tsaya za ka hango shi alps wanda yake a cikin bangare yana faransa bangare yana switzerland bangare yana italy bangare yana austria ka gan shi fari fat da numban sha'awa wani kuma ka gan shi baki kirin mai sun ya tsoro mala mai da hankali kana ganinsa ka ga tashin hankali saboda dutse ne wanda aka yi aman wuta ya mayar da shi baki kamar akwai irin waɗannan duwatsun da za ga irin su a Madina bakin dutse ne wanda tsakiyarsa an fafe shi domin ruwa a wuta ce ta fito daga ƙarƙashin ƙasa sai yi aman wannan bakin dutsen ya lullube shi ya zamanto baki kirin wani kuma ka gan shi bayan ya zamanto baki kirin ɗin fa da to duk waɗannan Allah maɗaukacin sarki ya kafa su a cikin ƙasa ba wanda ya isa yi wannan ba wanda ya isa yi wannan duniya ga baki ɗaya da za ta haɗu don ta yi goron dutse kawai ballantana ta haɗa hadda dala ba za su iya ba ba za su iya ba amma Allah maɗaukakin sarki haka ya yi kowa sai dai ya taso ya gani kowa sai dai ya taso in ya taso a Kano sai dai ya taso ya ga dare da goron dutse haka iyayensa da kakanninsa iya saninsa haka yin Allah to wannan shine ubangijin talibai waje ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha ya albarka a cikin ta wato Allah ya sanya albarka a cikin kasa a cikin kogunanta a cikin abin da take fitowa da shi ta fitar da arziki mai yawa ta fitar da abin da za a ci abin da dabbobi za su ci abin da tsirrai za su ci ta fitar da abin da za a samu dukiya mai yawa da ita abubuwan ma'adanai wanda suke a ciki duk wannan albarkar ƙasa ce baraka fiha Allah ya sanya albarka a cikin ta wannan shine dalilin da waɗansu malamai suka fassara hadisin da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sayar da gida ko ƙasa to ya sanya farashin kuɗin a cikin tamkarsa in ba haka ba ba za a yi masa albarka a ciki ba wannan hadisin malamai sa da maganganu da yawa a kansa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne hakan amma a kuma su Al-Hafiz Al-Iraqi sun raunana hadisi kuma da duk wanda ya tsaya ya bibiyi tafarkin hadisan zai ga kan cewa hadisi ne wanda yake mafi kyan abin da za a ce hadisin ya zo da shi shine hadisi ne mawqufi akan maganar Hudayfa maganar Hudayfa ibn al-Yaman ne shi ruwaito hadisin da ke cikin sunan Ibn Majah an ruwaito daga hadisin Sa'id ibn Hurayth shi ma a cikin sunan Ibn Majah amma hadisin Sa'id ibn Hurayth mutsarib ne ya sassaɓa riwayarsa ta yanda ba zai ƙarfafa hadisin hudaifa ba kuma ba zai iya ƙarfafa hadisin hudaifa ba saboda malamai kamar su abu hatim sun tabbatar da cewa hadisin mawqufi ne akan shi hudaifa bin yaman maganar ta ce ba maganar annabi sallallahu alaihi ba a duka mafi ingancin zance to ko da maganar ta inganta daga annabi sallallahu alaihi malamai sai suka waɗansu malamai sai suka fassara hadisin kuma masu mai irqa mai almirqa mirqatul mafatih ya fassara shi da cewar wato tunda Allah ya ce Allah ya sa albarka a cikin ƙasa to idan har Allah ya baka wani abu na arzikin ƙasa to in har ka rabu da shi to kar rabu da arzikin ƙasa in ka nemo wata ƙasar ka dan kada ka rasa wannan albarka abinda ake nufi kenan ba haramun ba ne waɗanda sai suka ɗauki wannan abin wato haramun ne ka sayar da fili ko ka sayar da gida kuma kai amfani da kuɗin don ka biya bashi ko kai amfani da kuɗin don ka je ka sai hannun jari ko kai amfani da kuɗin don ka sai suku ko makamancin wannan waɗanda sai suka ɗauki abin a haka to hadisin dai bai inganta ba kuma ma in ma ya inganta ya inganta mawquf ne maganar Hudayfa ce to in ma ya inganta ga fassarar da suke wato in kana son albarkar ka ta dawwama in kana da wani abu na mallaka ƙasa shine ko fili ko gona ko gida wanda yake daga ƙasa yake to ka rabu da fili kakka rabu da arzikin wato kakka rabu da arzikin ƙasa ko ka sayar da shi don wata bukata ka ɗan bar wani ɗan abu wanda za ka ɗan tsakura ka sake sayan wata ƙasar ko ka sake sayan wata gonar ko ka sake sayan wani filin eh, shi ne ma'anar eh alhaji abdullahi <laughs> na'am wa qaddara fiha aqwataha kuma ya tsara gwargwadon abinci da ke cikinta abinci daban-daban kowanne halitta Allah ya tsara masa abincin akwai abincin akwai abincin mutane akwai abincin dabbobi masu cin nama akwai abincin dabbobi masu cin tsirrai akwai abincin eh, akwai abincin kifaye da sauran dabbobin cikin teku kowanne Allah ya tsara masa abincin sa har abincin kadangare da zai ke cin fara tare da za a ɗaukar masa ita tun daga Kano a kai masa Jos ya je ya ci Allah wa qaddara fiha aqwataha ya auna ka. fi arba'ati ayyamin a cikin kwana guda hudu ne wannan sawa'an lisa'ilin waɗannan kwanaki daidai ne wato ga masu tambaya daidai wa daida wato yayi su kuma sawa'ila sama sannan ya nufi sama ya nufi zuwa ga sama wa hiya duhanun wato ya nufi zuwa ga halittar sama alhali ita sama wa hiya duhanun ta kasance hayaki ce wa qala laha walil ard sai yace ma sama da ita da ƙasa ya ku zo ai wato ku ya zuwa ga umarnin da na nufa kan na yi ku a hal a yanda kuke ko an aukarha ku zo kuna masu biyayya aukarhan ko bisa tilas ai kuzo kuna masu biyayya ga umarnina ko kuma kuna ma masu masu tilasta muku kanku bi umarni wato wannan ai wato ku zartar da umarnin da Allah ya yi muku akan yadda halittar ku za ta kasance qala ta na qa'iin sai su sai dukkaninsu su da sama da ƙasa suka ce mun zo suna masu biyayya ai masu miƙa wuya ba su miƙa wuya a gare ka ya Allah to wannan an sifanta su kamar su masu hankali ne suna jin zance to wanda fa duk ake bashi umarni wanda duk Allah zai ba shi umarni to wannan yana da wato ikon a karɓi umarnin Allah wannan karɓar umarnin na Allah da Allah ya yi masa sai ta mai da shi tamkar mai hankali domin dangane da Allah wajen karɓar umarnin Allah dukkan mara hankali dukkan mara hankali Allah ya riga ya gina shi ne a kan bin umarnin Allah wato tsarin da Allah ya yi masa da bai isa ya kauce daga wannan tsarin ba to Allah madaukakin sarki ya ambace su kan cewa sun ce mu mun zo muna masu miƙa wuya wato tsarin da kai mana mun karɓi shi fasawahunna sab'a fasabahunna sab'a samawat sai ya hukunta su wato ya tsara su a hukuncinsa suka zamanto sammai guda bakwai fi yaunayin a cikin kwana guda biyu wa auha fi kulli sana'in amraha yayi wahayi da kowace sama da umarninta da al'amarinta da sha'aninta wato kowace sama ya ba ta irin properties ɗinta irin tsare-tsarenta gravity ɗinta da abubuwan da ya halitta a cikinta da rotation ɗin da za ta yi in za ta yi rotation in revolution ne revolution ɗin da za ta yi in tafiya ce tasbihi da suke kullum fi falakin yasbahun duk tsarin da yake na kowace sama Allah ya hukunta shi fi ne a cikin kwana biyu wa zayyana samaa ad bi masabiha kuma muka tsawata saman duniya ita ce sama ta farko wadda muke gani bi masabiha da fituttulu wa hifza kuma domin tsari wato domin su tsare shaidanu da suke ɗaukan da za su rinka satar jin zance da ake aikowa da shi na wahayi to sama taurarin da suke sama wanda ake jifan su da su suke ƙona su to Allah ya sanya waɗannan taurari na sama bayan ado ne ga sama sannan kuma tsari ne ga sama taurari ado ne ga sama domin yadda sama take sai ka kwana kana kallon taurari saboda kyanta saboda kyan yadda adon yake shi ba wani abu ne wanda yake zaka ce da shi wato a zane-zane ba kamar triangles, ko haɗuwar squares kusurwa hurhudu kusurwa biyar biyar kusurwa shida shida sai ka ga wato za ka iya fitar da kusurwa daban-daban object daban-daban in ka tsaya kana kallon sama shi sa larabawa sukan cewa fabitu ura'in nujum na kwana ina kiwon taurari saboda kyan taurari din za ka iya ganin su haka zalika taqdirul aziz al alim to wannan shine taqdiri shine tsari wato na shine aiki da katantawa da kaddarawa na ubangiji al'aziz wato mabuwayi wato mai buwaya a cikin tsarinsa da halittarsa al'alim kuma masani ya san komai saboda an yi shi ya yi shi da sani shi ya sa ga ya zamanto fanni daban-daban na ilimi ake yi domin a gano wannan takdirin na Allah da tabbatar da kan cewar Allah maɗaukacin sarki akwai shi kuma shine al'alim saboda abin da yayi din shi ake kokarin a karanta a gano ilimin da ke cikin abin da Allah yayi to wannan shine abin da Allah maɗaukacin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa makafirai da mushrikai wanda kuma a ciki tambayar da aka yi cewa yanzu za ku kafirce ma Allah wanda yayi wannan to tambaya ce ta zargi wato ana zargin su kan wannan wato kenan duk wanda ya ga waɗannan ayoyi ko aka janyo hankalinsa akan waɗannan ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya bayyana sannan kuma ya kafurta da Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya to haƙiƙa wannan ya zamanto wato abin a zarge shi domin haƙƙinsa ya zamanto mai imani domin a ah, wannan yana nuni ga kaɗaituwar Allah da ilimin Allah da buwayarsa kuma yana nuni ga rahamar Allah wanda zai nuna zai yake nuna masa cewa Allah ya kula da shi ya yi masa abubuwa waɗanda suke zai zamanto mai godiya wanda wannan godiyar ta kamata a ce ya sanya shi ya kaɗaita Allah don haka shi abin inkari ne a gare shi idan ya zamanto ya kafirce ma Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya Allah muna roƙonka ka tsarkake ayyukanmu daga daga shirka kuma ka kare mu daga faɗawa cikin shirka ka rayar da mu akan tauhidi ka tashe mu akan tauhidi ka sanya mu a cikin jama'ar masu tauhidi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل الحكيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين